kallon barka mu dawo daga wutar lokaci da fatan kuna cin koshi lafiya dakta kamu je wutar lokaci muna magana akan wani gari ma da kace an kai ka karatu wato dorawan babuje na'am malam me faru a wannan garin to a doron babuje dai da aka ga ina da hazaka kamar yadda na ce maka duk maza duk mu mazan an samu a makaranta to amma gaskiya waɗansu daga firamare ma suka daina saboda kwaya na alfahari da garken shanu shi dai a bashi garken shi a mai aure a lokacin to shi yasa waɗannan baya karfafa matasa yin karatu a lokacin oh, to da aka kawo ni ɗorawan babuje a yan kilomita ne kawai daga inda muke to akwai wani malam allah ubangiji jikan shi da rahama shine babban limami na ahlus sunna na garin ana kiran shi malam idi malam idris adam shi ma sunan shi to hmm. yana da almajirai kwarai da gaske mutumin wuraren su bauchi ko su dangi din nan hmm. can hmm. wajejen su wase to alal hakika sai aka kawo ni hannun shi na zauna a wajen dama can na kai har aji biyar aji biyar aji hudu aji biyar lokaci ana aji bakwai to sai aka dawo da ni a wajen shi ina jin 1980 haka 1980 ko 79 to da aka kawo ni alhamdulillah na zauna in yi karatun allo hmm. to mahaifina yakan zo daga ƙauye su shiga gare he in nuna masa yau ina sura kaza ina sura kaza <laughs> farkon suran da na bashi labari da har na kai daga zuwa na shine suratu tin wattini wa zaitun to alhamdulillahi na zauna a wajen he aka sa ni a makarantar primary dama can ina na fara da ekan Anglican School a nan Fanlo. Lokacin principal ɗinmu shine a headmaster shine Malam Toma. Sannan muka ƙaura muka da inda babana yake daga inda muke nan mm. sai aka sanya ni a Razek. a shi ma primary school tsakanin ɗorawa tsohuwa to yanzu an dana di baptist school kuma ɗorawan babuje can ɗorawan tsohuwa nan kuma ɗorawa babuje to sai aka sa ni kamar transfer kenan na zo aji, aji hudu na yi biyar na yi shida to na gama primary 1981 1981 to a lokacin ina, zuwa sai kuma ina zuwa makarantar allo domin yana da almajirai sun fi ɗari ba wanda ya kai shi yawan almajirai to sai ya zama toni da na zo kawai cikin shekara ɗaya na kai izu talatin eh, kawai na kai ina gama primary kawai na kusa na sauke qur'ani duka sauka to a lokacin ba zan manta ba irin wanda na samu sun yi shekara bakwai mm. sun daɗe a wajen idan aka zo ana biya musu suka kasa tayarwa sai a ce to za mu kira tukur eh. idan ya tayar da allon ka zan zane ka to in nazo sai in karanta Allah da ikon shi ni daga fatihan nan Allah ya mun buɗi na gane to idan na tayar din sai a zane shi to su kuma idan aka tashi muka tafi su zane ne su ma <laughs> to ni ba abin da na tsana lokacin irin malam wani ya kasa ya ce ni in zo in karanta kuma ya zane shi don ni na san kawai na ɗau bashi za a rama sai su ce in na sake leka allansu eh. to za su da to ni ko malam in ya gamu ba zan saba umarni ba sai dai a haka aka rayu din dai kawai to alhamdulillahi idan muka tashi makaranta muka zo makarantar allo da yamma mm. da daddare kuma bayan muka je baran abinci dai muka ɗanci haka gwargwado eh. to bayan isha ishi muje mu je makarantar islamiyya a babban masallacin juma'a shi kuma daga bayan isha har karfe goma duka dai to ta haka da haka muka samu muka yi na dasa karatu har na gama firamare. na malamin naku na makarantar allo wani irin tasiri ya maka a rayuwa wajen mu'amalan shi da ɗalibai da sauransu to galibi alhamdulillahi shi malami na allo galiban ya tambar ku da garda wanda aka tarar sun daɗe su ne kaman siniyo kenan no, no. ka san ko makarantun boarding haka ko nda kaje za ka samu yawancin lecturer idan ya zo ya karantar to mafiya yawanci siniyo ake barin mutum su ne suke ladabtar da mutum su ne suke kara muku su ne suke komai no. shi malami wani sa'i yana karantar da littattafan zaure to haka muka rayu dai a wannan garin to eh, mu je baran nema abinci yanda dai muka idan muka samu abin da mutum zai koshi shikenan ba ruwan shi da wata bara a lokacin na muka koyi sana'an su na kamo kifi haka saboda mu samu na soso da sabulu da man shafawa mu zo mu sayar to haka muka rayu a wannan garin har na gama firamare wato alif 1982 eh, da 82 eh, dai amma da 81 aka dab da za a shiga 82 sai na zo na karbi result sakamako to daga nan kuma sai aka yi jaraba wanda ake kiran shi common entrance yan primary to akwai wata makaranta can hanyar pancin ana kiranta nakam nakam eh. memorial school private ne da kuma federal government ta college ta jos to sai na ci waɗannan makarantu yawa guda biyu da nakam ɗin ba irinta gaskiya daga baya dai al'amuranta domin wani mai kuɗi ne ya kafa ta to daga baya na ci waɗannan makarantu to zan zo federal government college ta jos din nan hmm. kai sai ra'ayi na ya canja ni na ce falarabci zan yi an sai yar katifa irin na ɗalibi da ɗan eh. bokiti da cutlass na yanka ciyawa din nan <laughs> da ɗan fatanya koma da komai an shirya har zan zo eh. to sai na cewa mahaifina kai na ji akwai wata makaranta a jos fa gaskiya ni zan yi larabci hmm. to abokanai na yadda suka san mu a primary suka yi ta rike kai kawai suna ta ihu na yi asara kawai na gama kawai eh. me zan yi da makarantar islamiyya eh. to in na gama me zan yi to wannan tunanin gaskiya yana cikin matasan musulmi kwarai kwarai kwarai mm. da gaske cewa idan mutum ya karanta addini wato bai da future bi nan bai da mustakbal wato ya bata gaban shi nan nan gaba ba zai zamanto komai ba to amma Allah da ya kaddara haka mahaifina ce to shikenan to sai uh, abu ya canja kuma sai aka kawo mana fom a nan jama'atu nasrul islam hmm. babban masallaci na jos din nan eh. to sai aka zo muka cika fom sai aka kira mu interview hmm. to gaskiya kasancewa ni daga makaranta allo yake hmm. nake hmm. form fom din zan cika da na rubuta sunana da larabci sai na zo zan yi wasali sai wani ce a a a ba sai na yi wasali na ce ba mahaluki a duniya da zai karanta sunana ba wasali ya ce Allah ka bari eh. ka tari akwai shek abdulaziz hafizahullah wa atalallahu umrahu shine sakatare na jama'atu nasrul islam hmm. yana nan har yanzu da ransa ah, sai na zo kawai sai muka shiga sai ya karɓa ce tukur'a da abdullahi sai na kalli abokina ya san ne ya karanta ya ce wallahi ya ce na ga maka ai ai in ka ci gaba nan gaba ba ma wasali za ka karto na ce kai amma zan sha wahala <laughs> subhanallah ya taranta alhamdulillahi aka ɗauke mu a alin iliya shine wato faukal masjid alin iliya memorial arabic college wanda shi alhaji alin iliya allah ji kanshi da rahama ya kyautata ya haskaka makwancinsa ya gina ta to a lokacin gaskiya mu ne duf athaniya second batch da buɗe makarantar mu ne na biyu akwai waɗanda suka gabace mu uh, to akwai abokanai na da yawa su ma sun zamanto graduate a lokacin da muka muka yi wannan makaranta ita shekara uku ce to hmm. ita ce na ɗauka kamar mutawassita junior secondary school, hmm. to sai wajen zama hmm. da baban da yake daga ƙauye za a kawo ni kuma no. har jos ne to wajen zama sai mahaifina dama muna da traktocin noma da yawa mm. na noma to akwai wanda mahaifina idan trakton shi ta ɓaci ta noma yakan zo ya sai karafuna a wajen shi ana kiran shi alhaji bala idris Allah ya saka masa da alkhairi yana nan shi ma a raye to ai mahaifina ya masa magana cewa yana da wani yaro da yake so da Allah ya taimaka ya kawo su kasuwanci ne na sayan karafuna kawai ya haɗa su to na amanar ta mai saya da mai sayarwa mm. sai ya ce ya kawo ni saboda shi mahaifina yana jimin tsoro manya-manyan tituna tsallake tituna a eh. lokacin to gaskiya sai ya kawo shi ya zauna a nan dilibi kusa da gidan alhaji sa'adu shema wani shahararren dan siyasa ne dai PRP ba aminin Aminu Kano Allah jika Alhaji Sa'adu Shema mhm. sai na zauna a wajen Alhaji Bala to lokacin yana da mata biyu to ni ne yaran shi kanana ne a lokacin to ni ne komai na gidan to daga nan nike zuwa alin iliya undawo lokacin malam isa fele allah rahama masa mm. shine yayan uba ahmad da ya rasu a mm. yawa a misira da shine yana aikin abin nan jamus muryan jamus to muka yi ta karatu a wannan wajen alhamdulillah mm. shi ma sai na gama daga 1982 kenan Malaka kafin mu je nan eh, malaka an fito daga kauye za a zo birni tunda cikin garin Jos a matsayin birni yake eh malam ya ya kaga cikin garin Jos misali musamman ka fito daga wajen da ila ba wuta ba kaza ba kaza. eh to ba kauye kam ai in ya zo dama zai ta kalle kalle ne <laughs> na'am eh zai ta kalle ko dan gidan sama hawa ɗaya na zan hin ta kallo yanzu akwai dan su a eh, sama subhanallah ya ce akwai ga kwalta ga motoci na'am to shi ma hatta tsallake titin dai sai dai da aka dan taimaka saboda mutum zai zo ya zira a guji da ya kalli nan bangaren kawai ba zai kalli ta can bangaren ba to duka dai yau da gobe mm. a aka rayu gaskiya rayuwar daban ce mm. rayuwan ƙauye da kuma rayuwan cikin birnin da makamantansu abinda ka saba walwala a ƙauye ka hangi nesa ka hangi can ka hangi nan yawwa <laughs> a nan na mala abokan karatu a wannan makarantar su aka mm. ke iya tunawa eh abokan karatu akwai na farkon su akwai mustafa muhammad ahmad ana kiran shi susi shine su ne suke rike da al'iman yanzu ta jos ya yi jami'atul islamiyya kulliyatul qur'an akwai dr muhammad thani bala wanda yake sokoto yanzu yawa shi ma duka ajinmu ɗaya akwai dr umar ahmad kanin uba ahmad din kanin shi eh, isa pele mm. shi ma duka mu yi karatu da shi yana nan akwai su dr ali madida Ah. yana gangare yanzu shi likita ne akwai muhammad awwal akwai shehu dr shehu uthman yana abuja yanzu su ne da suke kula da masallaci abu da yana tuka motan da awa yanzu so akwai waɗanda waɗannan da zan iya tuna su kaman abokanai ɗalibai suna nan da yawa amma waɗannan su ne wanda aka san su yawanci su yi karatu sun yi nisa to malam yawanci a irin wannan shekarun musamman a secondary school mm. akwai dan wasanni da dalibai suke malam wanda eh. kake malam e gaskiya kwallo ne wai ai da kyar ka sa matashi da zai taso bai yi kwallo ba e bai yi kwallo ba shi Mustapha Mustapha kowa da sunan shi irin da yan kwallo. Wala me sunan kanada Na? Me sunan a Ani ba amun ba da yake ban iya sosai ba. Ba a rada mun suna ba irin can ne kawai dan cikon lokaci ma tunda ba za ka sha kwallo ba za ka yi abun nan ba ana abin nan to amma irin su mustafa sun yi bajinta matuka matuka matuka har ya so ya buga wa alkenemi babban kungiya irin su umar ahmad eh. duka suna da sunayen su dai na kwallo amma su ran da kai hira da su <laughs> <laughs> ba za ka faɗa malam a a manyan malamai yanzu wanda <laughs> cikin malaman ku a wannan lokacin malam waye maka ka tasirantu da shi maybe wanda ya sa kila abin da ka karanta a jami'a yana da alaka da kila shawarwari da ya baka ku abin da gaskiya a lokacin na tasirantu da Sheikh Abdullah Idris rahimahullahu ya rasu shi asalin shi mutumin Ghana ne ya yi karatu a jami'atul Islamiyya irin dadaddun nan to sai wizara ministry na da'awa haka sai ta ayyana shi a jos ta turo si jos to su ne jama'atu na karu da shi sosai wajen tafsiri a bayan haka akwai wani sheikh muslim da ba misire ne da yake zuwa mana shi ma yakan dan karantar da mu mm. akwai dr hamis idris Dr. Khamis Idris eh. wannan wanda ya yi abin a Sudan, eh, doktora. Yawa, Dr. Khamis Idris na karu da shi kwarai da gaske wajen koya mana fiƙihu da samaru dani akwai shi malam isa fele din allah rahama masa akwai malam muhammad ahmad hmm. shi mahaifin malam mustapha shi ma allah jikan shi ya rasu akwai malam aliyu usman hmm. malam aliyu usman wani ba platani baban su malam abdullahi shi ma na karu da shi kwarai kwarai kwarai kwarai da gaske sannan shi ma abdul aziz yusuf sheikh yana zuwa yana dan mana nasiha kaɗan na karu da malam sabo shi a lokacin yana koya mana hausa ne na karu da shi eh, kwarai da gaske tumar Allah ya saka musu alkhairi wannan shine marhala ta mutawassita ke eh na masha Allah to Allah saka alkhairi amin ya rabbal alamin mun cewa lokacin shirin ya zo karshe za mu dasa yanan sai a majalisi na gaba insha Allah zamu daura bi Allah ta to Allah nuna mana masu kallon mu duka duka na lokaci mana halin sa sai Allah sake tara mu a daga ba za mu daura ku ci gaba da kasancewa da Afirka oh, oh